صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare da ya daidai da daren Laraba wanda ya daidai da daren hudu ga watan safar hijira na da dubu da dari hudu da arba'in da daya wadda arba'in da biyu kai wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan satumba na daren hudu eh, daidai da ashirin da biyu ga watan satumba miladiyya dubu biyu da ashirin na ko ya samu wani nishaɗi ne na ji ya kusa eh. eh, an samu saɓanin aitun watan da ya gabata tsakaninmu da saudiya yan saudi yau sun yi yinin hudu yau da ran biyar ne saudin kenan to namu ɗin daren hudu ne sai dai in ya zama sun zo sun dace da can ɗin wannan shine darasi na tamanin cikin wannan littafi mai albarka ihya sunna wa ihmadul bid'a wallafar a sheikh usman ibn muhammad ibn fodi rahimahullahu ta'ala wanda aka fi sani da shehu Usman dan hodiyo yau za mu tashi sabon babi babi na shida kenan babi da yake cewa albabu sadisu wal ishirun babi na ashirin da shida fi bayani tsariki sunnatil muhammadiyya game da bayanin tafarkin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi babin irsi a babin gado al'irsi an ɗauko shi ne daga almira gado to al'irsi da almira an tsago ɗaya ne daga cikin ɗaya miras gado al'irfi, abin gada ka zai tattauna ne dangane da abin da ake gada ba matsalan gado zai tattauna ba da bai ce mirasi ba da ya ce mirasi to zai shafi al'amura da dama na abubuwan da suka shafi gado ɗin to amma zai tattauna ne kawai dangane da abin da za a gada kenan ya shafi shi kan shi abin gado da waɗanda za su ci gado ɗin to zai taƙaita ne a kai wa bayani ma ahdathahu nasu da kuma bayanin abubuwan da mutane suka kirkira fihi a wannan babi da ya shafi wasu matsaloli na gado min albid'i shekwaniya wasu daga cikin kirkirarrun bidi'o'i na shekwaniya farko gaba na farko ya ce tsariƙus sunna fil irsi tafarkin sunna dangane da abin da ya shafi al'irsi gado amma sunna sunnatil muhammadiyya amma tafarkin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi babil irsi a babin gado fahuwa shine an yi kullu wahidin almawarisa كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسمها a tafarkin sunna gaba ta farko shine an yi ƙasima kullu wahidin kowane mutum ya yi ƙoƙarin raba almawari gado kama kanan Nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu yuqassimuha kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake raba ta kenan duk mutumin da ya ce zai raba gado to yana nufin ya san ilimi a kai to ya ji tsoron Allah ya raba gado ɗin da gwargwadon yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya raba in kuma bai iya ba to kada ya kasalanda cikin al'amarin shi ya sa al'amarin gado al'amari ne wanda ya zama yana da haɗarin gaske ba kowa ba ne zai shigi shishigi a kai da ka zaga tun malamai magabata ba kowannensu ba ne yake shishigi kan babin gado in an zo mishi da matsalan sai ya tura wurin wani masani. da haka cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rika raba sakamako ko sarfikin na musamman ga wasu cikin sahabbansa arhamu ummati bi ummati ababakar cikin al'ummata wanda ya fi kowa tausayi da jin kai yace abubakar wa ashadduhum fi dini umar wanda ya fi su riƙon addini da ƙarfi shine umar kaza kaza can yake cewa wa afraduhum Zaidu, wanda ya fi su sani da ƙwarewa a babin gado sai ce zaidu ɗan sabit kaga annabi sai raba abun. kowa ga fannin da ya fi gogewa da haka zaidu sai ya zama kogagge ne a wannan bagi har ya zama yana da mazhabinsa wanda matsaloli da yawa a gado sai a ce maka to zaidu ma a kai ya tafi ko sahabba wani abin ya shige musu sai a ce to a je wurin zaidu har mai rahabiya yana cewa wa zai zaidun wa nahika bihi yana a cikin wakensa na rahabiya Ya ce ai wa zai zaidun a cikin sahabbai wanda ya fi su gogewa da sani ilimin gado shine zaidu wa nahi ka bihi yace in ka zo kansa ka zo bango ka zo kankan al a as a cikin manyan malamai da aka yi mutum ne wanda a zamaninsa Allah ba shi tarin ilimi wanda kusan za a iya cewa ba a samu irinsa ba duk da cewa ya fito ya ƙalubalanci duniya ya ce duk duniya babu wanda ya kai shi yake cewa duk wani gaba duk wani matsala yana nufin kowane fanni na ilimi yana da gogewa a ciki yace kuma kowane fanni in ya shiga yace to ba shi da tsara ya fi kowa ya ce in akwai fannin da wani yana ganin ya gani gogewa ce mu zo a guga. a ulumul qur'an ne usulul tafsir ne ilimin ah, wannan abin da ya shafi ihu hadisi sai sa ga suyuti kowane bangare ya rubutu bangaren ulumul qur'an ya rubutu al-itqan fi ulumul qur'an wajen mujalladi bakwai zuwa takwas bangaren hadisai ya yi sharhin muwatsa wanda shi fi shahara ma a cikin mu tanwirul hawalik ya yi sharhi wa nasa'i da makamantansu sannan ga littafinsa aljami'u sahir na tsiyuɗi ne yana da littattafai da dama babin hadis in ka zo babin fikihu yana da rubuce-rubuce da dama kusan fannoni da dama yace amma fanni ɗaya ya sallama ya yadda shi ba gogagge ba ne ya ba da gari ya ce shi ne ilimin lissafi da aka ta ɓangaren gado yana nufin shi ba shi da kaso kuma ta nan to duk mutumin da ya zama zai aikin rabon gado to wannan gaban yana nufin ya je ya koyi rabon gado kenan ya koyi rabon gado a bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rabawa domin shi mas'alan gado matsala ne wanda tuntuni an riga an raba da ka ba wani abu ne na istihadinka da za ka yi istinbabi ka ce za ka ƙwaƙulo wani ka soma wani a'a ba istihadi ba istinbabi a cikin al'amarin gado an riga an raba Allah gama raba shi da haka usul na abin da ya shafi ilimin gado shine waɗannan ayoyi na cikin surafin nisa'i idan kana so ka san al'amarin gado to farko ka nemi waɗannan ayoyin ka san tafsiransu to ka samu addimat kuma ka samu manyan usul to abin da ya rage maka furu ne rassa ne don Allah da ka samu gaba da zai ja ka ka fahimci abin da ake kira da almawari ko abin da ake kira da gado to duk mutumin da zai rabon gado to galibi wurin nau'ikan mutane biyu ake maida rabon gado cikin al'umma alƙalai ne da malamai galibi to malamai wani lokacin ma an fi zuwa wurinsu su zo su raba gado kafin ka ga an je wurin alkali so ɗaya zai raba gado sai an bi malamai sau goma domin na farko mutane ba su ma waye galibi da cewa alƙalai su suke rabon gado ba sun ɗauka kawai sai malamai limamai haka sannan matsala na biyu mutane yanzu aka ga da yawa in an rasu an bar musu dukiya ba sa son abin da zai rage musu dukiya don ka je kotu a raba gado to akwai kason alkali an ce kun miliyan ɗaya yana da dubu ɗari ne ko dubu ɗari yana da dubu goma yawa to wannan kafan sai ke kore mutane sai a zo wurin malami ko liman zo ka raba sai ka zo ka raba kat sai a raka ka da Allah saka da alkhairi Allah biya Allah kai mizani haka ake wa malamai ba a ba su komai a ciki in ma za a ba su to a cikin hulan marigayin to su matasa ne ba za su sai a tattara malam a ba shi gari a ba shi alkyabba in an maka abun nan ba ka ba wallahi ko na a taba to ba za a baka ba to sai a tattaro wa malaman to da yawa kuma malaman fa ɓangaren gado ba fannin su ba ne amma ya nuna bai iya ba gazawa ne da ko bai iya ba zai je fada to zai je raba wannan gado to za a je a yi kwaba kenan a ciki don haka da yawa sai ga an raba gado sai a zo a sake kiran wani malami wai wani ya raba mana bai rabu ba dai su ma sun gane wai bai rabu ba a sake rabiya a je a sake karshe da ce to a je kotu wurin alkali to wasu alkalan ma yanzu galibi kamar da muka yi bayani babin da muka ya gabata sati da ya gabata da yawa alkalan ana ɗaura su ne ba a bisa cancanta da ilimi ba a bisa kwali na satifiket da kuma yana da interest ne da mai mulki da kawai za a bashi da ka za ga da dama mutum ya jina da diploma a shari'a sai a bashi alkali a kotun shari'ar musulunci an kaje kotun shari'ar musulunci a babu babu tunda wannan mazabin da ake bi har a kotunan Shi shine masabin malikiya to kaga zaka iya samu akwai risala da samar Za ka iya samun muwabba malik da sharhin sa tanwirul hawalik da muka ce da wasu littattafai irin su a samun sultaniya na mawardi da sauransu to wani ka je mishi bai iya tada bakin ba balle fahimci karatun da sauransu to irin shi za a aje kuma yanzu ya raba muku gado da haka da yawa sai ka ga rabon gado da ake da yawa akwai kurakurai a ciki sai ga an raba gado amma kuma harin za ka ga akwai rikici da doke-doke tsakanin su magada bayan an raba musu sabida inda an bi yadda Allah raba to ba rigima don Allah baya zalunci cikin al'amarinsa to in za a yi rabon gado yadda Allah raba cikin littafinsa yadda annabi ya rabon gado to ba wanda zai taba kukan an zalunce shi amma in sun zuciya ya shiga to dama ba za a samu zaman lafiya ba dama kiyaye dokan Allah yana sa a samu zaman lafiya rashin kiyaye dokan Allah to yana jawo tashin hankali da rigima tsakanin mutane shine maganan da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya dade yana fara yake cewa duk gwamnatin da akwai zalunci a ciki ko musulmi ne yake mulkin watan wata rana sai Allah karya gwamnati amma duk gwamnatin da akwai kwatanta adalci ko da kafiri ne yake mulki in dai akwai adalci to Allah yana ɗaure mulkin ya samu ɗaurewa ba za a samu karyewan mulkin ba to galibi za ga an kai mutum ne bai cancanta ba bai iya ba yadda za gane kwaban yanzu mutum zai rasu ya bar dukiya matansa hudu ko uku alƙali ko malamin da zai zo rabiya kawai ana raba gadon ɗaki ɗaki ne kawai ku ɗaki kaza wancan fili kaza ku je ku ɗauka ku ɗaki kaza ku je ku ɗauka a ina aka taɓa wannan rabon gadon annabi bai taɓa irin wannan rabon gadon ba ayoyin cikin suratun nisa'i mun karanta su cikin tafsirin tafsiru karimu rahman ba inda muka ji akwai rabon gado ɗaki ɗaki. amma za ka ji raba gado ɗaki ɗaki, ɗakin nan maza ne suka fi a mata kawai ɗaki ɗaki. ɗaki ɗakin kuma an raba kawai waye babban ɗakin to shi zai tattare shi ne mai rikewa kaga kannan ba wanda ya isa ya fito ya yi maganan haƙƙinsa shi ma tattara da shi da iyalansa sai yadda Allah ba inda aka taɓa rabon gado a haka kowa a sir mishi da kasansa na akwai babin ƴaƴa babin ƴan uwa babin mata babin kaza kowa a cire masa kasansa to ai ɗan nan bai girma ba to ina auliya ina wal alwalin ɗan majibincin lamarin ɗan shi zai rike gadon yaron zuwa lokacin da zai girma to ire-iren wannan sai nuna an sauka daga yadda annabi yake raba gado to shine anan yake cewa kenan an yuqassima kullu wahidin almawarisa kama kana annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai aiki rabon gado limami ne malami ne alkali ne to in zai rabon gado nan ya raba yadda annabi yake rabawa to sai nuna bai san yadda annabi yake raba ba to sai a ce a haƙura a nemo wanda ya san yadda annabi yake raba gado din sai a raba abun da cikakken confidence na cewa ga yadda abun yake kuma kowa ba zai ji an zalunce shi ba yake cewa min tsariki sunnatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma yana daga cikin tafarkin sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama adamu da irfi rashin gudanar da gado fi tarikatihi sallallahu alaihi wasallama cikin abinda annabi ya bari tarika shine abinda mutum ya rasu ya bari sai a ce tarikatihi daga attarku ne bari kafin ka mutu duk abinda ka mallaka mallakanka ne to yanzu da ka mutu to ba ran da zaka dawo kan abin ba ran da zaka dawo duniya to wannan abu da ka bari za a je a zubar a sai rayar da su ba za a zubar ba to ya zama abin da ka bari to sai zama tarika abin da ka bari za a raba ma waɗanda suka cancanta da haka yake cewa rashin gudanar da raba gado cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari wa anna zalika sadaqatun wujuban kuma lalle wannan duk abin da annabi ya bari sadaka ne kuma wajibi ne dole ne kar a raba abinda gaban yake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya rasu baya duniya to da ya rasu abinda ya bari ba a raba gadonsa abinda ya bari din sadaka ne kawai za a raba zuwa ga waɗanda suka cancanci abin waɗanda suka cancanta su za a ɗauka a raba musu sadaka ba gado ba kenan mabukata talakawa wanda yake da bukata cire kaza ba su kenan ya dawo kaman asusun baitul mali amma ba a raba gadon annabi yace wa fi sahih bukhari saboda ya zo cikin sahih bukhari an aisha ta radiyallahu anha daga nana aisha Allah ya kara mata yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lalle annabi yace la nurasu mu annabawa ba a cin gadon abin da muka bari ma tarakna sadaqa duk abin da muka rasu muka bari to abin sadaka ne a raba mabukata amma ba a raba gadon mu to malamai sai da suka tattauna akan hadisin dan hadisin sai da 'yan shi'a suka samu shubuha akan hadisin wajen su yada manufan da suke neman yadawa suka yi ta zagin sayyidina abubakar wai da annabi ya rasu aka ba shi khalifanci ya danne fadak da wai fadak wani gona da annabi ya bari da sauran gadon wai ya tattare ya hanawa su abubakar da su aliyu da su fatima har na na fatima ta daina mishi magana har ya bar duniya ba za shiri sai na ali faɗa da shi sai suna nuna akwai rashin jituwa tsakanin ahalul baiti da sauran sahabbai san yan shi a wurin su ahalul baiti daban sahabbai daban idan kai kana son sahabbai to kai baka da imani dan su a aqidan shi'a ba zai yiwu a samu alwala'u da albara'u a zuciya ɗaya ba zuciyanka wai kana son sahabbai kana son ahlul baiti to wannan imanin ka akwai munafurci ƙarya ne kai ba musulmi bane sai dai ka zabi ɗaya sahabbai kake so eh amma da ahlul baiti ina ka kafirta kai ridda in kana son ahlul baiti to ka tsaya ahlul baiti kai musulmi ne a wurin shi'a kana hada da sahabbai to ka kafirta da ka sai suna kashi shigohin sai na bakar ya hana ma aliyu da su fatima gado kaga matsayin ya danne wa ahlul baiti hakkin sai a nuna babu jituwa kenan tsakanin sahabbai da ahlul baiti akwai malaman da aka tattara mas'alolin su akan gado shine a wannan littafi al-jami' fi ahkami al-mawarith matattara dangane da hukunce-hukuncen fiƙihun abubuwa da suka shafi gado da ashabil fadila na manya-manyan malamai akwai shekul islam Ibn taimiyya akwai al'allama ibnu jarirun sabri shugaban masu tafsiri wanda ya fara ta tafsiri a duniya jami'ul bayan an ta'awili ayil qur'an akwai al'allama muhammad bin ahmad al-qurtubi al-imam mai tafsiri akwai al'allama Ismail ibn kasir ibn kasir da aka sani mai tafsiri akwai al'allama Abdurrahman Sa'idi wanda muke karanta tafsirin sa tafsir Rahman sannan akwai al'allama ibn Rajab Alhambali mai sharhin arba'una hadis, Jami'ul Ulumi wal Hikam akwai al'allama ibn Hajarul al mai Bulugul Maram akwai al'allama Muhammad Abdurrahman al-Mubarak Fori mai littafin nan na tarihin annabi rahiqul maktum sannan akwai al'allama muhammad shamsu alhaq abadi Al'imamul-Abadi, yana ciki sannan akwai al'allama muhammad bin salih al'usaimin malamai goma sannan ƙarshe ma wa ghairihim min al'ulama akwai wasu malaman da ma ba goma nan ba duk an tattara matsalolin gado jam'un wa tartib salahuddin mahmudu sa'id wanda ya tattara shi ne Salahuddin Mahmudu Sa'id to da yazo wannan hadisin da muka karanta sai ya ce babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babin fadin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace la nuraku ma tarakna sadaqa shine hadisin mu annabawa ba a gadan abin da muka bari ma tarakna sadaqa duk abin da muka rasu muka bari to sadaka ne حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة يتي توغا na أبن يفارو للينا فاطمة ير النبي والعباس دا عباس وعباس ببان النبي ني to mun sani annabi dai bai gama mahaifinsa ba kaga mahaifinsa baya nan to in ya rasu dawa zai gaje kaga kakansa abdul muttalib to kakan ba nan kuma ko da suna nan ba musulmai bane babbansa shine abbas to kaga abbas babban annabi ai zai iya zuwa madadin baban annabi ya gaji annabi to kaga al'ammu bi manzilatil ab babba yana matsayin uba ne to da fatima da abbas din allah ya kara musu yadda sai suka zo aka ya Abubakar sun zo wurin sayyidina abubakar kaga annabi ya rasu ai sayyidina abubakar shine wanda aka khalifantar da shi suka zo na abubakar yalta misani mirasa huma suna neman a ba su gadonsu da annabi ya rasu ya bari min rasulillah gadonsu da annabi ya bari wa huma kina izin ya rabai arbaihima su a lokacin sun zo ne suna neman a ba su kulotansu filayensu min fadak na gonan fadak abinda annabi ya rasu ya bari fa duk rigiman da zaka jin gonan fadak ne fa sai wani sulke wanda sulken ma ya bari a wurin wani bayahuda ya karbi bashin kayan abinci a matsayin jingina shine fa abin da annabi ya bari da za a zo ana ta wani abubakar ya danne to gona ne da wannan wasahamuhuma min haibar da kuma wani kaso da aka ba su na yaƙi da aka yi na haibar to sai ya tsaya a nan iya wannan hadisin faƙala lahu ma abubakar wani ruwan sai sai na bakar ce da su na ji abin da kuka faɗa amma fa sami'atu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙulu na ji manzon Allah yana cewa la nuraku mu annabawa idan muka rasu ba a cin gadon ma na duk abin da muka rasu muka bari sadaqatun ya zama sadaka wa mabukata inna ma ya akulu alu muhammadin min hazal mali to wani zai ce to iyalan annabi me za su rika ci sai ce iyalan annabi muhammadu su rika ci daga wannan dukiyan kenan daga baitul mali za a rika ciyar da gidansu za a yi musu allowance ne salari? duk wata za a rika cire musu abin da za su ci ya ishe su enough da aka suke da humusi in an je an yi jihadi an samu fai'u an samu ganima yace a ciki ne za a rika baku abin da zai kula da rayuwanku kaga wannan ya fi zama daraja ma ai dan gado da za a baka yana iya karewa kana iya fara kasuwanci da shi ya karye wannan kuma an yi maka abin da za ka cika ƙoshi tufafinka komai naka na rayuwa to wannan bai tulmani tana maka gata sai na bakar ya ka hadisi ya ce kuma annabi ne ya ce ƙala abubakar sai sai na bakar ya ce wallahi to ku ji na rantse da Allah la ada'u amran ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yasna'uhu fihi illa sana'atu yace na rantse da Allah ku ji ba wani abu da zan ga manzon Allah yayi to ni ma sai nayi tun da yace ba za a ba da gadon abin da ya bari ba a sa asusun taimaka mabukata yace can zan sa bala yace fa hajaratu fatima daga nan sai na na fatima ta kaurace masa falam tukallimhu bata sake wa abubakar magana ba hatta ma ta tattara su to a nan ne mai halaka ya halaka dan shi'a sai ya ɗauki larabcin gundarin larabcin ya ɗauka ta ta ƙaurace wa abubakar wai ta fushi da abubakar ba ta sake mishi magana ba har ta bar duniya wai ta daina mishi magana ta yi fushi da shi don haka wannan dalili ne akan babu jituwa tsakanin ahalul baiti da sahabbai kuma ƙarya ne fahadaratu anan ta ƙaurace wa inda bakar ke me take nufi ta tashi daga wurin ta tafi gida kenan ba ta sake zuwa gidan sai na bakar da nufin ta zo neman gado ba hatta da su ba ta sake mishi magana ba wato ba ta sake mishi magana a kan tana neman gadon mahaifinsu ba abin da ake nufi ba ta sake magana a kan nema ba kenan abin da ya karanto mata na saƙon annabi ba a raba ta gamsu da haka ba ta sake ɗaga maganan ba da ba ta gamso za ta za ta je wurin umar ta je wurin kaza sai aka yi magana shi kenan ta gamso da sake magana shi ne abin da ake nufi ma na sadaqa to haka ya sake kawa wani ruwaya shi ma yace la nuras ma tarakna sadaqa ba a gadan mu abinda duka muka bari sadaka ne haka akwai ruwayan da ya sake kawa ma sayyidina ali da abbas sun zo wurin sayyidina umar din sai na umar ya sake musu bayani gamsasshiya suka fahimta daga nan ba su sake zuwa sun nemi a ba su wani abu na gadon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba da haka sun gamsu da haka babu wani rigima tsakanin ahalul baiti da sahabbai da haka za a rika kawowa ne ana nuna maka cewa su sahabbai din nan sun zalunci iyalan gidan annabi ne annabi ya rasu ya bar gado sun danne sun ƙi su ba su abinda annabi ya bari amma menene annabi ya bari shine iya wannan fadak din wannan gona da wannan sulke da yake matsayin jingina a hannun wani ba yahudi su ne kare abin da za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari amma duka sai a zo ana ta kokarin a sawa al'umman musulmai kiyayyen sahabbai a rika kawo irin waɗannan labaran ƙarya duk abubuwan ba haka ba ibnu taymiya ya warware mas'alan sosai a cikin littafin minhajus sunnatin nabawiyya fi naqd kalamin shi'a wal qadariyya ya tattauna abubuwan sosai zaga ba wani abin kirki bane domin su yan shi'a ba fa fadak din shine damuwansu ba duk canza ma'anan akwai abin da ake nufi da maganganun babban abin da ake so sufa sun so a ce annabtan nan aliyu ne kawai annabi da haka su hatta nuna soyayyansu ga manzon Allah ƙarya ne yan shi'a ba sa son manzon Allah da haka addinin shi'a za ga akwai bukukuwan husainiya sai dina alim ma jingina kai zuwa gare shi na ƙarya ne kawai da haka za ga yan shi'a suna da maulidin husaini suna da maulidin aliyu suna da maulidin kaza amma ba su da maulidin annabi ba su da shi ba ka taba jin yan shi'a sun yi taron maulidin su ba ka taba ji a zaria zazzaki ya taba kira ba ba ka taba jin yakubun katsina ya kira maulidin annabi su ba su da maulidin annabi sai na husaini dan annabi ma ba tare da su yake ba don haka sun zo sun manne ma 'yan ɗariƙa ba sun yarda da ɗariƙa da son annabi ba fa sun manne wa 'yan ɗariƙa ne don su ɗan rage zafi domin a wurin ɗan shi'a duk wanda ba ɗan shi'a ba to ba musulmi bane ne kuma jininsa ya halatta to wanda ya fi nuna bara'a ba sa tare babu kaman ahalus sunna to duk wanda zai zo da da'awan da ya saba ahalus sunna za su mara mishi baya da haka ana maulidi za zo su shiga maulidi ne ba dan nasu bane da haka zaka ji akwai maulidin ɗahir goci akwai maulidin wani akwai na wani baka taba jin ga maulidin yakubun katsina ga maulidin zazzaki ga maulidin kana babu na waɗannan don su ba addini ba ne sannan annabi baya cikin abin da suke so to da suna fakewa ne kawai akan gado suna nufin da son samu ne annabi ɗin da ya rasu aliyu shine zama khalifa ba abubakar ba so a wurinsu kenan aulawiya suke duba wai a ganin su aliyu ya fi cancanta da kujerar ba abubakar ba da aka an mishi fin karfi ne aka take shi shine da ake ta kokarin ka babin gado babin kaza duka dai a yi kokarin a canza al'amura to yake cewa dai ma la nurak ma tarakna sadaqa mu annabawa ba a cin gadon mu in mutu kenan ya nuna ba annabi bane kadai duk annabawa haka ne in sun rasu ba a gadon abin da aka bari duk da wani zai iya duk ganin Allah ya ce wa warisa Sulaiman Dawud annabi Sulaiman ya gaji annabi Dawud to wani zai ce to an samu tufka da warwara dan nan din akwai ruwayan da ya zo yace inna ma'ashirar anbiya la nurat mu gaba ɗayan mu ga gamayyan taron annabawa la nurat ba a cin gadonmu ma tarakna fa huwa sadaqa duk abin da muka rasu muka bari to abin sunan shi sadaka ne to taron annabawa gaba ɗaya haka to kaga ayan can kuma ya ce wa warisa Sulaiman Dawud annabi da Sulaiman ya gaji mahaifinsa annabi Sulaiman za a ce to kuma yaya haka a malamai sun ba da ansa akan wancan gado wani irin gado gado na raba dukiyan da mahaifinsa annabi Dawud ya su ya bari ba a raba ba ko dawakai ko kaza ba a raba ba gado da ake nufi ya gaji ban za ka ji ana cewa kyan ɗa ya gaji uba idan aka samu uba mutumin kirki ɗan ya gaji kirkin uban sai ka ji ana gado ya yi amfani ai ba ana nufin gado gado na rabiya ba in gado na rabiya ne ya za a raba kirkin marigayi ga 'ya'yansa kaga ba zai rabu ba ba a ganin abin wanda ya ɗiba ya ɗiba ma sha Allah to da haka gado da ake nufi annabi Suleiman ya gaji uban kenan ya gaji halin uban ilimin uban ya zauna gaban uban ya koya ya ɗibi tarbiyya irin na uban Allah ya sake ɗaura mishi annabta to irin gadon da ake nufi kenan ba gado na raba dukiya da sauransu ba wa min tsariki sunnatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma yana daga cikin tafarkin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ilhaqul fara'idi shine isar da gado bi ahliha ga ma'abotanta kenan suwaye ma'abotanta kowa ya rasu yana da magadansa duk wanda ya rasu akwai masu cin gadonsa mutum ya rasu matansa suna cin gadonsa ‘ya'yansa suna cin gadonsa, iyayensa suna cin gadonsa, kaga bi ahali A kenan, ashabul furud yake nufi, waɗanda su suke gadan nasu da ya rasu, kaga iyaye suna cin gadon abin da ɗansu ya rasu ya bari, ‘ya'ya suna cin abin da mahaifinsu ya rasu ya bari, mata suna cin gadon abin da mijinsu ya rasu ya bari. ‘Yan uwa suna cin gadon abin da wansu ko kaninsu ya bari da gwargwadon wanda ya rasu in ya rasu ba shi da ‘ya'ya waɗanda za su iya ture ‘ya'yan da sauransu na ‘ya'ya eh. mata ne zalla eh, za su gaje shi sannan ‘yan uwansa ƙannensu da yayyansa ma za su ci gado eh, wanda suke uwa ɗaya za su ci gado a ‘yan uwansa? eh eh eh, eh za su shigo tun da duk 'ya'yan mata ne 'ya'yan da za su gaje shi, za a dobi shin wanda suke uba ɗaya ne ko uwa ɗaya ne mun karanta ran nan a cikin tafsirin tafsiru karimu rahman ya bijiro da matsalolin wanda suke uwa ɗaya da waɗanda suke uba ɗaya dai za su ci gado eh, domin ɓangaren uba shine usul shine tushe to tun da sun haɗu a uba to za su iya cin gadonsa za su ci gado amma in akwai maza ko da namiji ɗaya ne to shi kenan ba maganan ɗan uwa eh. to yake cewa ilhaqul fara'id a isar da kason gado ɗin bi ahaliha ga ma'abotanta kenan waɗanda suke da haƙƙin gadan mamacin to a ɗauki haƙƙinsu a kai musu wa i'ba'u ma baƙiya da kuma ba da abin da ya rage lil asaba ga asaba wujuban wannan wajibi ne suwa asaba shine ga hadisin ma zai kawo zai bana bayani akan menene asaba asaba mun yi bayani shine mutum ne ya rasu ga 'ya'yansa ga mahaifinsa ga matansa to idan aka tashi aka raba kasan mun yi bayanin aulu kwanaki shine za a raba kason ne kashi-kashi to idan aka raba wane ya ɗauka son shi wane ya ɗauka son shi wane ya ɗauka son shi to wani lokacin wani kaso zai rage to a kason da ya rage bayan kowa fitar da nashi wannan abu da ya rage ana baiwa asik to wa yake zama asib wanda yake zama asib namiji ne mace ba ta zama asiba haka ba asiba asib ne kawai wanda zai zama asib mahaifi yana zama asib ana iya ɗaukan duk abin da ya rage sai a danka mata aw man yaqumu maqamuhu ko wanda yake matsayin uba misali in ba uba akwai kaka to kaka yana matsayin uba sai a ɗauki ragowan abin sai a bashi bayan fashi ma ba shi shi da farko wannan abu da ya rage sai a sake bashi wannan na farkon ka kason gadon shi wannan na biyu da aka ba shi kuma a matsayin asib ne a matsayin ya kwashe abin da ya rage ga hadisin ma zai zo yace wa fi sahih bukhari hadisi ya zo cikin sahih bukhari an ibn abbas an karbo daga abdullahi dan abbas radiyallahu ma Allah ya kara musu yadda an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace alhiqul fara'id bi ahliha ku sadar da kasan gado zuwa ga ma'abotansu mutumin da ya rasu ya bar dukiya ku raba dukiyan ku baiwa magadansa fama tarakatil fara'idu abinda kason gado ya bari kenan kason gado ya rabu kowa an ba shi ga wani ragowa ya rage gashi na daya kasa yace lafzul bukhari lafazin bukhari fi ma baqiya cikin abinda ya rage ila akhar zuwa karshe wa huna amma yadda kaga ya zo anan fa ma tarikatil fara'idu riwayatu ihda riwayatu muslim ɗaya ne daga cikin riwayoyin imam muslim dan mun karanta tafsir karim rahman zaka a can ya zo da lafazin fa ma baqiya nan kuma fa ma tarikat duk sun inganta wancan riwayan bukhari wannan riwayan muslim fa ma tarakatil fara'idu abinda ka son gado ya bari an gama raba wani kaso ya rage fali aula rajulin zaka to ga wanda ya fi cancanta namiji kaga rajul namiji ne sai sake wannan ta'akidi da cewa zakar namiji fa kenan abin da ake nufi in an tashi an raba gado wani kaso da ya rage za a duba cikin waɗannan da suka ci gadon wane ne namiji wanda ya fi zama mafi ɗaukaka a kan mamacin to kaga uba Shi ne mafi ɗaukaka a kan mamacin to shi zai zama asu ya kwashi ragowa in kaka ne madadin uba uba baya nan kakan dai ne mafi ɗaukaka kenan wanda yake sama da shi in ba a samu ba iyayen ba sa nan ba babbanni ba kakanni ƴaƴa ne za su ci gadon to sai a duba a ƴaƴan wane ne ya fi kusa da uban sannan wane ne wanda a cikin ‘ya'yan ya ji sauran sai ga ‘ya'ya tara ne mata da namiji ɗaya to wannan namijin shine asif shine aula yanzu a wurin shi zai zama asif amma mace ba ta zama ba. wani zai ce to yaya kaso zai rage bayanin gado abu ne mai rikitarwa shine sai an yi wani abu da ake kira aulu sai an dan karkace an yi kwana aulu da za a yi mutum ne zai iya rasuwa ya bar matarsa ya bar ‘ya'yansa ya bar mahaifinsa da mahaifiyarsa to kaga mahaifi da mahaifiya suna da sudusi ne kowanne daga cikinsu yana da ɗaya bisa shida sannan matan tun da akwai ‘ya'ya kowace tana da sumuni a ce misali mu ɗauka mace ɗaya ya bari tana da sumuni 1 over 8 ɗaya bisa takwas ɗansa yana da rabin dukiya to yanzu idan aka tashi aka ce ka raba gadon ƙarshen ta kai sai ka raba biyu sai ka ce ɗa ɗauki rabi a rabin sai ka zo ka sake fasawa kashi takwas ka ce matar ta ɗau ɗaya a ciki ka sake fasa gida shida baban ya ɗau ɗaya ka sake fasa kashi shida uwa ta ɗau ɗaya sai ka ɗora kanka ciwon kai ragowan fa sai ka ce shine na asib ba haka bane to sai ka ɗauka uwa tana da sudusi ɗaya bisa shida mahaifi yana da sudusi ɗaya bisa shida to sai ka ɗauka ɗaya ɗin nan yana shiga shida sau nawa misali sai ka ɗauke shi sha biyu ka ɗauki kason uban sha biyu kaga ashirin da hudu sai ka je kason ɗan ka mai da shi ɗayan so biyu ka raba shi rabi to ana da ishirin da biyu, to ashirin da biyu sai ka ƙara biyu ya zama ashirin da hudu. to ita matar marigayi tana da sumuni ɗaya bisa takwas to ka ɗauki matsalar misali akan guda takwas sai ka ɗaukara akan ashirin da hudu talatin da biyu to idan ka zana matsalan akan talatin da biyu to idan aka zo sai a ce ɗan yana da rabi kaga a cikin talatin da biyu ka raba talatin da biyu gida biyu kaga ana da goma sha shida to an cire sha shida saura sha shida to dan aka cire sha shida saura goma sha shida din nan sai a ce a cire wa uban kaso shida saura goma a cire wa uwa kaso shida saura hudu to wannan hudun ma yadda muka aunan to ya ragu kamata ya fi haka to misali wannan kaso hudu in an bata a matsayin sumuni din da aka bata to ana so kuma ya zama namban ya wuce haka misali yadda muka sa shi talatin da biyu to ka ƙara ya tafi akan za ka raba abin ba talatin da biyu ba ya tafi ko talatin da takwas ka ƙara shida a kai to da ka ƙara shida talatin da takwas in ka raba gida biyu ana da goma sha takwas ko ko goma sha tara sha tara to a ba ɗan kaso sha tara rabi saura sha tara a cire wa uba sha biyu uwa sha biyu a cire wa uba shida uwa shida an cire sha biyu cikin sha tara to sha biyu a cire a sha tara saura bakwai to a bakwai ɗin da ya rage saura mahaifiyar ɗan kaga matan marigayi. to a nan abin da ya rage nata ya rage za a cire to sai a ɗauki bakwai ɗin sai a sake buga shi sha shida to idan aka buga sha shida ta ɗauki kaso takwas cikin sha shida ne to kaka abin da ya rage takwas to wannan takwas da ya rage kason waye ka kowa kason shi ya fita ga wani kaso takwas ba wanda zai ce nashi bai fita ba to kaso takwas ɗin da ya rage shine sai mahaifin marigayin sai zai sake hada a tsora mishi akan nashi to ba za a hada sai an ba shi gado kaza ba a'a na farko ya ɗauka ne a haƙƙinsa na gado na biyu kuma bil asaba a matsayin shi na asif ne ya ɗauki wannan to shi ne abin da yake nufi abin da ya rage fali aula rajulin wanda ya fi ɗaukaka ya fi cancanta da ɗaukaka namiji shi za a ɗauki ragowan abun a bashi ake kira asaba akwai al'asaba bil ghairi al'asaba ma al ghairi sauran abun za a gansu cikin littafin risala da sauransu abubuwan yana da bukatar wani lokaci sai an zo ana dan zanawa dan shi gado da yadda za wani lokaci sai ana zana maka za ka gani amma tun da ana ci gaba da kasuwa, wata kilin wani lokacin zama a da littafin da zai kawo abin ɗaya, to tun da muna da blackboard a nan kaga da chalk kawai za a zo sai mu dan ware rana ɗaya a dan zazzana abin da misalansu sannan sai a dan ganewa yake cewa wa fihi kuma a cikinsa aiban har wa yau an abi ta an karbo daga abi hurera radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kala yace ana aula bil mu'minina annabi yace ni annabi ni ne mafi ɗaukaka mafi cancantan muminai min anfusihim akan karan kansu kai musulmi kai mumini annabi ya fi ka cancanta a wurinka akan kanka annabi ya fi ka cancanta kan kanka faman mata annabi ya ce naka duk mutumin da ya mutu wa alaihi dainun akwai bashi a kansa ya ce walam ya turku fa'an bai bar abin da zai biya masa bashin ba ya ce fa'alai na ƙaza to biya masa bashin a kanmu yake mu za mu biya mun ka ta a kamun da na albani mutumin da ya mutu da gangan ya ci bashin ba niyan biya to ba ruwan annabi da shi amma Allah ne bai hore maka ba sai mutuwa ya ɗauke ka annabi ya ce shi zai biya maka in yana da rai da haka za a kai wurinsa da haka muka karanta imamul albani ya kawo mutumin da ya rasu bai bar komai ba to za a je asusun gwamnati ba wanda zai biya to za a dubi dangin su haɗa mana su biya dama in ya rasu ya bar dukiya suwa za su su za su to da ba ba sai su biya ba in ba su biya ba to annabi sallallahu alaihi wasallama zai karbe shi ran kiyama kar a jawo hadisin cewa ya mutu da bashi ba kwanciyan kabari zai kwanciyan kabari annabi zai kwace shi ran kiyama mai bin shi bakin za su hadu da annabi ka san da me za a biya ka kuma za ka samu lada in ka sai kuma kafi fi samun ihsani kuma rana dan kayi abinda ran kiyama Allah ne da kanshi zai ma rahama ya ce kayi abinda ni ya dace in yi wa man taraka malan wanda ya bar dukiya fali warasatihi a miƙa magadansa su raba kaga rahaman annabi in ya mutu ya bar bashi bai bar dukiya ba annabi yace a zo in biya ya mutu ya bar dukiya a ba magadan su raba annabi sallallahu alaihi wasallama kenan rahmatan lil alamin wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin tafarkin sunnan annabi adamu tawarus bainal mu'minaini mu'minina rashin samun cin gado tsakanin mu'mina yana nufin tsakanin musulmai wal kafirina da kafirai wajuban wannan wajibi ne ba gado tsakanin musulmi da kafiri mutum ne dan sai rasu dan ba musulmi ba to ba zai ci gadon ba ɗa ne mahaifin sai rasu mahaifin ba musulmi ba ba zai ci gado ba gado tsakanin waɗanda akwai bambancin addini tsakanin shi musulmi ne wancan kafiri ne to shi kenan an samu abin da zai hana cin gado wa yamna'u shakhsu min al-mirasi wahidatun min ilalin salati abu uku yana hana cin gado qatlun riqun wa qatlun wa ikhtilafu dini mutum ya kace wanda zai gada to ba za ka ci gado ba mahaifinka ne sai ka kashe shi to ba za ka ci gadon shi ba shine haka ka'idan yake man alaja شيئا qabla اوانه uqiba bi duk wanda ya ci da zuci to za a mishi horon ya rasa wato kana ga mahaifin ya tara tunda bai mutu bari in kashe shi mu ci gado to an hana ka ba za ka ci ba uba ya kashe ɗansa ba zai ci gadon ba ka kashe wanka ba za ka ci gado ba duk wani wanda za ka gaje shi sai ka kashe shi to ba za ka ci gadon ba in ma an kyale ka kenan ba ka kai ma hukuncin kisa ne akan ka to yake cewa eh, wal kafirin ba gado tsakanin musulmai da kafirai wa fi sul bukhari azu fi sul bukhari an usama bin zaid daga usama dan zaid radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala lillahi annabi yace la yarisul muslimul kafir musulmi baya cin gadon kafiri walal kafirul muslim haka kafiri ba a cin gadon musulmi ba gado tsakani musulunci ya raba intaha bayanu tariqi sunnatin muhammadiyya bayanin tafarkin sunna ta annabi ya kare fi babin irsi a babin gado ala sabili tambihi al a bisa tafarkin faɗakar da masu hankula la ala sabili sa ba a bisa tafarkin an tattike komai da komai ba an ɗan tattabo mana ne kawai Allahumma ya Allah waffiqna ka datar da mu littiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi da bin sunnan ka Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi tunda da lokaci bid'a din kadan ne bidin mu karasa al bid'u fil irti bid'o'i da ake aikatawa a babin rabon gado wa amma ma ahdathahu nasu amma dangane da abubuwan da mutane suka kirkira fi hazal babi a wannan babi allazi huwa babul irsi wanda kuwa shine babin gado min albid'i shaytaniyya daga cikin bid'o'i na shaydan fa min zalika na daga ciki akhdhul urafa'i min tarikatil mayyit akhdhul urafa'i akhdhu karba al urafa wasu sanannu wai mutum ne zai rasu akwai wasu manyan gari to an tashi rabon gado akwai kason su za a ce akwai kason sarki akwai kason hakimi akwai kason ajiya kaza akwai kason lawani kaza akwai kason mai anguwa akwai kason bulama akwai kason wakilin anguwa wadda sai an ciccire kason su tukuna sannan a zuwa abin nan yadda kasan daurin aure da ake yi na al'ada an zo sai a kawo kwalin biskit da goro da minti sai a kulla wasu baƙaƙen ledoji na liman na lawani na mai anguwa na bulama bai zo bai eh, za ka yi gidan shi ai ga na kaza ga na kaza sannan sai a fara ya ko bayi goro ɗaya minti biyu <laughs> ai ta abin nan to a daidai to a babin gado babu dan hodiyo fa ya hadu da kasan fa akwai tarkace fa sunna fa ya gyara abubuwa fa ai mu mun taso ai yanzu muna ganin daular musulunci kawai zaka ce a Najeriya kake gani amma yanda magabata suke ba da tarihin ƙasar nan kafin zuwan izala abun ba kyau ai duk akwai waɗannan fa zuwan izala ne kakkaɓe komai sai sa kaga dan bidan ya ganka kawai sai fara haushin ka yana tsine maka dan izala masu laya da kan jaki da sauransu dan yana ga an tura wasu bakaken al'adu din to yake cewa akhdul urafa za a karbi wasu kaso na manyan gari min tarikatul mayyit daga abinda mamaci ya bari wa huwa bid'atun muharramatun wannan bid'a ce haramtacciya ijma'an da ijma'in malamai da haka ko da muka yi bayani wasu za su kai kotu ba su kai kotu ba dan za a karbi kuɗi ba ana nufin an kira malami ko kaza ya raba gado lalle shi ma a biya shi ba amma sai a koma wani aya da Allah madaukakin sarki yake magana dangane da rabon gado din in kun zo kun raba waɗanda suka halarci ganin rabon gado. Allah ce kar ku bar su haka ku dan watsa musu wani abu haƙul aini ido ya gani ku dan tsan musu abu wanda ya zo fa ya kalla shi ma a zuwa ba za a raba gado akwai shaidu ba makota akwai wasu dangi kawunnai ka zan an ce kawu dangin banza ba shi da gado a ciki ya halarto wurin wani babba ya zo uban yana nan shi dai shaida ne sun ga an raba wani ya samu dubu ɗari kaza wani miliyan kaza sai a tashi ta shi da yan hamma kuma a'a a dan san musu wani abu a ciki to idan mai shaida mai gani ya zo ya gani mai rabiyan kuma sai a ce kai kuma ka tafi da Allah biya wanda ya zo kallo an ce a tsakura mishi a cikin abin za a ba an raba muku to kowa a ce to kawo kaza kawo kaza za a dubi abin ne kamar yadda Allah yake cewa da yin fi kuzu sa'atin min sa'ati wani ya sami miliyan wancan dubu ɗari ɗaya to mai miliyan da mai dubu ɗari za a ce kason su ɗaya ne kowa a duba dai gwargwadon nauyin ta ɗan tattara ta ce to gashi gashi gashi a ɗan musu bayan kun ba su Allah ce ku haɗa musu da kalmomi masu daɗi haka ake yi amma ba ma shaidan ba mai rabiyan haka yake tashi to bai kamata ba yake cewa wa fi talqisul ikhwan ya zo cikin littafin talqisul ikhwan qad jarat ada hakika al'adu sun gudanu inda na a wurin mu inji mai littafi, bi annahu cewa lallai mata mata mayyitun duk lokacin da wani mamaci ya rasu a kaza ariful balad to jagoran garin zai karbi kason shi min tarikatihi daga cikin abin mamacin ya bari ai dan ba mu ga abu ba a san shekarun baya da dama da suka wuce za ka ga yadda iyayenmu suke tsoron masu mulki ba sai a hankali zaka za ka zo gonanka ne ma sai a raba kashi kaza sai a yanka maka wani ɗan kaɗan kuma kai za ka noma ka gama dai za ka yi gidan lawani ko ajiyan gari ko sarkin gari duk ka je ka juye amma duk ka gama wannan sarkin gari ma ina ya san da kai ina ya san kaza in ka je ka nemo na taki ma har ya ɗauko ya baka kaga <laughs> dabba a damu ba kaga alhamdulillah addini ya kawo waye. wa hadhihi al'ada irin wannan al'ada jarat inda al'urafa haka take gudanuwa a wurin manyan gari hatta har ma ya zama ka annahum warasatu kulli mayyitin sun zama gadan duk wani mutum da ya rasu duk wanda ya rasu sun zama gajinsa naka akwai wanda shi an nada shi gidan shugaban gari ko lawanin gari yana zagaye gari dai inda aka yi mutuwa ya kawo labari an yi mutuwa gida kaza to yaushe za a yi uku yaushe za a yi bakwai yaushe za a gama duk al'adu da tarkace yaushe za a yi rabiya saka sun fada wa hadhihi bid'atun muharramatun wannan bid'a ce haramtacciya ijma'an da haduwan duk malamai yajibu inkaruha wajibi ne fa a fito a ayi inkarin wannan bid'a wa tawbatu minha kuma masu yin ta su tuba su daina intaha bayanin ya kare cikin littafin talhisul ikhwan wa min zalika na daga cikin waɗannan bid'o'i istila'u kabirul warasa ishara da muka yi ɗazu istila'u mamaya kabirul warasa babban magadan ala jami'i tarika akan dukkanin abin da aka rasu aka gari shine irin rabon dai da ka ga yanzu ana yi galibi galibi yanzu shine rabon mu rabon gado da muke gani ake a garin nan da sauran wurare za a zo a raba gado daki daki amma daki babban dai a kai. in akwai shaguna kantuna a kasuwanni da sauransu duk shine akai da haka yana ci yana walwala duk gagan su ma sun taso shi dai yana ci kawai amma fa akwai asalin kasan shi da ya kamata a ware mini su ma a ba su nasu amma dai an tattare wannan ba daidai ba ne kuma in mutum ya fito ya yi magana sai a ce to kana neman ka ka mana rabuwan kai a family sai ga abin ya zama wani iri akwai shekaran da a tashar na Africa TV akwai filinsu na filin amsa fatawa akwai dr shu'aibu idris din nan da yake amsa musu fatawa a tashan wata ta bugo waya daga saudiya bahaushiya ce da suke zaune a saudiya ta bugo waya da fatawanta tana cewa ne iyayensu sun rasu kuma mahaifiyarsu ce kai ta rasu ta bar dukiya masu yawa babbansu haka ya mamaye dukiyan shine akan komai gidaje kamfanoni komai ga kannan kuma sun zama sai yadda ya juya su dukiyansu ne ba mai magana kana neman abu in an ga dama a yi maka ya zama kawai mamaya cikin an bar su tara ne duk wanda ya taso cikin su yayi maganan a raba gadon to ba yin sati lahira ba yin sati zai tafi lahira asiri ne zai je ya hada kawai kafin wani lokaci mai shi ya an asirce shi ya mutu ta ita kaɗai ta rage cikin sutara. daga ita sai shi wannan wannan su ga dukiyan ce ita tausayin shi take ma kafin ya mutu kuma ba a raba gadon ba tana tsoron kar ta yi magana ita ma a rahala da ita lahira Kina ta bugo waya take neman mafita ya za a yi tana tsoron kar ta je za a je a asibiti ta yi ta mata mutu to kaga irin wannan zalunci kenan kuma da yawa ana yi da yawa ana yanzu yadda ta bugo wancan a saudiya bai ji tsoron Allah ba ya haka to na wanda kuma ba a saudiyan yake ba kaga mamayan da yawa wani za gan shi a hauka sai haukan akwai abu fa wata girya ta so ne a raba don haka sai a yi kaza to ire-iren waɗannan me za ka je ka gaya wa Allah shi wanda ya tara dukiyan wahala kai a banza ka samu ka ya ishe ka jarin rayuwa amma ka je ka mamaye dukiya kuma shi haƙƙin ɗan adam in ya shiga hannu lokacin da marigayin ya rasu za ga akwai iman dan baka ga dukiyan ba da za a bashi iyaka son shi da sauki amma an tattara an bashi ran za a ce ya bantaro ya kawo to yana jin zafin abun gani yake yanzu za a zalunce shi wani ma ya yadda zai ba din ma nawa yake yaga ba a sani ba balle wasu abubuwan dan haka maganin abu tun farko kar a fara kawai daka babban laifi yana koma ga wasu limamai da alƙalai da suke raba irin waɗannan gado wai ɗaki ɗaki babban ɗakin wayar ki dukiyan a'a kowa a ce kaza yanzu ana da ci gaba in mar in wannan magajin ba shi da wani tsaye a kansa ga lauyoyi ba rubutu ba ne sai a sa dukiyan a cikin banki da sauransu in ma kamfani za ja in ma za a sa wani akai a yi rubutu ana sa ido akai duk akwai ci gaban nan fa da duk ba waɗannan ci gaban kuma dokan yana nan yanzu an samu ci gaban amma zaluncin kuma ya fi yawa yanzu da haka yake cewa mamayan da babban cikin magadan zai yi akan dukkanin abin da aka bari wa ya ya ce ha za malu wannan dukiyar yan uwana ne wai ka san hujjan shi yanda zai tattare ta ni ne babba ɗan uwana ne da ka dukiyansu ne ni ne zan rike musu in kula da su na da ka sai ce ikhwani jam'u akhud jam'i ne na ɗan uwa mitil wulada a haihuwa huna a ake nufi wa aktaru ma yusta'malu ikhwan fil asdiqa so tari ana amfani da ikhwan a matsayin abokai ta ce ɗan uwa amma a matsayin abokai ake nufi to anan sai ya ce dukiya ne na ‘yan uwana to matsalan da an tara masa ya yi aure ya fara hayayyafa to hankalinsa yanzu kan ‘ya'yansa ne fa me zai bar musu ba kan ‘yan uwan shi kuma wa ana bi manzilati abihi sai ta aini matsayin ubansu nake wa ya tasarrafu fi tare kaka ga yana sarrafawa cikin wannan dukiya fa ya sha'u yadda ya so wala ya ta'arrazu lahu ahadun fi zalik ba wanda zai zo ya ci karo da shi akan wannan kenan ba wanda ya ya mishi magana muddata hayatihi tsawon rayuwarsa haka rayuwarsa ya tafi ba rabiya hatta idza mata to har fa lokacin da zai mutu kuma istaula ala tarkatihi al aqwa ran da ya mutu kuma wanda ya fi karfi shi zai mamaye in yana da ɗa mai karfi sai ya tura kandan uban in akwai kandan uban kuma ba san muje ne mai karfi shi ma sai ya tura to uban ku haka yayi Da haka mu ne ba ku da kaso ni ma da haka na hau zan kula da kannena an kun yi min biyayya ina ya go muku in uban ya dan kyautata ce amma uban ku ya dan mana adalci za a san muku in uban kuma ya danne suke to kuma ku kama gaban ku da haka al'aquya wanda suka fi karfi ai an yi mulkin kama karya yake cewa wa huwa bid'atun yin hakan bid'a ce muharramatun haramtacciya ijma'an da haduwan dukkan malamai wa qala abdul wani babban malami abdul ya yace wa amma allazi yastawli minhum al kabir amma dangane da wannan da zai mamaye dukiyan shine babban su ala tarika akan gadon wa yaqulu har ma yana cewa haza malu ikhwani ai wannan dukiyan yan uwana ne wa ana ka abihim ne kuma kaman baban su nake nahfazu lahum wa nurabbihim da aka za mu kula musu dukiyansu ne mu ba su tarbiyya fal yu'maru bit tauba a umarci irin waɗannan mutanen da su tuba ba wani kai kaman su dukiyansu daban wai za mu ba su tarbiyya in ba da dukiyansu a hannunka ba ka ba su tarbiyya ba kenan ka ba su tarbiyya mana da dukiyanka wa min zalika na da cikin irin waɗannan bidiyoyi da aka fito da su a babin gado irsul khal gadon kawu wa bunul ukhti da dan 'yar uwa littarika ga abin da aka bari mun gwada ishara ɗazu kawu dangin banza kawu ba shi da gado kawu ai ɗan uwan mahaifiya ne ɗan uwan mahaifi yana cin gado in ba mahaifi ba kakanni amma dama ta ɓangaren uwa wake da gadon ka babu ai to sai aka kirkiro kuma kawu shi ma a bashi gado wabunul ukhti da ɗan ƴar uwa wa ɗan ƴar uwa kana da ya ko kanwa ta yi aure ta haifi ɗa wai in ka mutu wai ɗanta ma zai ci gado ai dai ka ne shi ma a'a shi gadon shi yana bangaren mahaifinsa na banu na ina ne wa na banu na ina na banu hunna abuna urrijalil aba'idi banuna ƴaƴanmu na gaske banu na ina su ne ƴaƴanmu da ƴaƴanmu maza suka haifa in ɗanka ya aure ya haifi ‘ya'ya ran da ka rasu ‘ya'yanka ba sa nan jikokin shi za su zo su ‘ya'yan ɗanka sai zo su ci gado su ne ‘ya'yanka na gaske da haka ran da ya saki matarsa ko matan ta rasu kai za ka riki ‘ya'yan ‘ya'yanka ne wa banatina amma ‘ya'yanmu mata banuhunna in sun haifi ‘ya'ya abu na'ur rijalil aba'idi ‘ya'yan wasu mazan ne na can ta haifo ‘ya'ya goma an sako ta sai ta da single kai saka sai ina ‘ya'yan ai ba yanka ba ne su ne don haka rayuwar ɗan adam ai ba irin na dabba ba ne dabba ne sai ka sai tinkiya mace ta je ta haifo ‘ya'ya ta kama ka gida <laughs> ba za ka zo ka kama ragonka namiji ka ce ina matan da kai wa ciki ba <laughs> ‘ya'yan matan ne da ɗayar riba kake so sai ka fi tinki ya bace in ta haihu na ta ne ɗan adam kuma ƴaƴan na uban ne haka Allah ya bambanta to yake cewa yin wannan ma'aududil warasa za a ba waɗannan kawun fa da ɗan ƴar uwar tare da samuwan asalin magada fa wa hum la yu'tuna shay'an asalin magadan kuma sai hana su ba za ba su komai ba an je an ɗebo waɗanda ba su da haƙƙi an ba su masu haƙƙin an hana su zalunci iri da muzu kenan fa huwa bid'atun muharrama wannan bid'a ce haramtacciya ijma'an da haduwan dukkan malamai wa qala abdul babban malami Abdulkarim ya sake cewa wa ammal qaumul ladina amma mutanen da suka zanto min sha'anihim a sha'anin rayuwansu annahum la yatawarasuna alal kitabi was sunna ba sa gadon junansu dangane da yadda alkur'ani da hadisi ta tsara wa inna ma ya rufu inda humul khalu wa ibn kawai su suna tsara cin gado kawai kawu ya ci ɗan yar uwa ya ci yu'maru bit tauba a mulki masu yin irin waɗannan al'adun su tuba su dawo tsarin qur'ani da sunna yaya ake rabon gado wa min zalika na daga cikin haka adamu tawrisi zaujati rashin baiwa mace gado wa ghairiha da wani ta minan nisa'i cikin mata mutum ya rasu ga matarsa ya ce ba ta da gado ƴaƴansu akwai mata ba ku da gado in dai mace ce wai ba za a ba ta gado ba wannan ɗabi'a ce ta jahiliya su ne ba sa ba mata gado da kuma kafirai waɗanda ba musulmai ba ba a ba mace gado har yau kiristoci ba a ba mace gado in ka ga an mutu an ba ta wani abu an mata kyauta da aka so ne amma kasonta na gado mata ba su da gado da haka kawai sun zo ne suna ta neman kawo taratsi wa musulmai a zo ana zuga matan musulmai wai ai zalunci ne a zo ana baiwa mace rabin abin da za a ba ɗa namiji ba a dade ba an tada moshin nan a majalisa wai a fara daidaita mata wajen rabon gadon irin abin da za a ba ɗa namiji a bata har an tada moshin ga musulmai ma suna kokarin bata kariya wai ai wannan maslaha ce maslaha ce mulghat maslaha ce a wurin ku amma abin watsarwa ne ba a karbanta kafin su fara tada moshi su sanatoci kafirai da na kudu su fara tada moshin din a fara ba matan su gado mama na tukuna amma a dokansu cpc ai har yanzu mace ba ta da gado criminal procedure code da suke aiki da shi a kudancin kasan duk kotunan su mace ba ta da gado yadda muke da shari'a court a nan suna da kotuna nasu irin na addinansu mace ba ta da gado haka daga yadda muke yanzu a kotunan shari'a musulunci muna aiki da kundin penal court akwai gadon mace za a ba ta rashin abin da za a ba da namiji su a cpc babu ma zancen mace a ba ta gado ai akwai lokacin da matan kudun sun taɓa yin gayya za su yi zanga-zanga a wajen sanar da ref a abuja akan su ma a yi amendin na wannan kundin nasu a shigar su ma a fara ba su gado sanatocin suka fito suka ce ba mu san rashin kunya ku fito duk mu watsa muku tagas mu sa ha harbe ku ba mu san iskanci aka tarwata su har yau ba su da gado amma ana kokarin a kata rabi cikin musulmai ku fara kwato naku haƙƙin mamana tukuna to yake cewa wa huwa bid'a hana mace ba gado bid'a ce muharramatun kuma haramun ne ijma'an da ijma'in malamai lalle a bata gadonta wa qala abdul karim ai yadda aka fara samu mata tana da gado mun karanta ran nan a tafsir karim rahman wani sahabi ya rasu ya bar 'ya'ya mata guda biyu da matarsa Ƙaninsa ya zo ya wufta dukiyan kaf ya wawace kawai yayi gaba matar marigayin ta zo gaban annabi ta ce ya rasulallah mijina ya rasu ya bar dukiya dan uwansa wani ya zo ya kwashe dukiyan yanzu gashi an bar min ƴaƴa mata biyu me zan zo aurar da su annabi sai ta kira dan uwan akai aka saukar da ayoyin gado mato akai aka saukar da ayoyin gado nan da kake gani cikin suratul nisa'i jin kadun mace ne sai aka kira shi sai annabi ya raba dukiya yace to dauko kaza ka ba su ba su sulusan kaso biyu cikin uku na abin da ya bari ka tafi da sauran aka cire aka ba su sai nabi yake saukata sai Allah saukar da ayoyin cikin suratul nisa'i an saukar da ayoyin gado ne dan ba a ba mace gado dan a fara ba ta aka saukar da ayoyin gado mu ma muka jiya san mu yake to in ba ka ba kawai da sai ka ga mutum ya mutu babba kawai ya mamaye yayi ne in kana so kai ma ka yi tun karfi ka zo na farko ba ka ba ka isa ba dan baka duniya za ka yi hukuncin ka zo na farko a gidanku yake ta wa abdulkarim abdulkarim ya abdul an malla wa amma waɗanda la yuwarrisu da zauja ba sa ba mace gado wala ghairaha minan nisa da ma waninta cikin mata fali umaru bi tauba umurce su tuba su fara ba mata hakkin su na gado intaha ya kare bayanu ma ahdathahu nasu bayanin abinda mutane suka kirkira fi babin irsi a babin gado min albid'i shaytaniyya daga bid'o'i na shaiɗan. ala sabili tambihil uqala a bisa babin fadakar da masu hankula la ala sabili yasa ba a bisa tabarkin an tattara komai da komai ba allahumma waffiqna littiba'i sunnati nabiyyika muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama mu ta anan mu zo mu tashi babi na gaban Allah ya kai mu abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika